yake ko ya ɗaukan makaran wanda ya mutu shi wannan makara na wanda ya mutu ya ake ɗaukar tasa shi gan yadda ake ɗaukar nam menene almashiyu oh Eh, idan ai na akon nan ki je ku photocopy ko hada kuɗi eh, ko hada ko to an yi takalibi da tasiri nan ne tun da ba ba ka ba a yi tafiya ni kun sake kwasawa da ma shiru kuka yi a babin ko hada kuɗi kai photocopy saboda ka sai an ɗauka da a yi fiya amma kuma ko sai an je tukuna sannan za su ɗauka wanne zai daidai zai kawai ba su to mhm. ya yi maje wannan mutum ba zai farfare ba in tafiya sai tafiya abinda aka fara shi ne daidai da abinda aka fara shi ne daidai wani na iya riga riga kana iya riga shi zuwa masallaci a wai ga rigila zai fi kala da yawa sai mu je karatu hamru sariril mayyiti daukan makaran matacce qala abdurrahman ibn al-qasim rahimahullah na yazo a shona sa cikakke an kuntu li malik dan yanzu da za ta musu me ya sunan ibn al-qasim ba don wani karan da muka yi tattake shi a farko kafin a zo ba in an ce wani sunan ibn al-qasim da kai haka ko yanzu misalin da za ce me ya sunan ibn taymiya kan kai ruwa na me ya sunan ibn al-qayyim shi ma sai an kai ruwa na kuma gashi kullum mutum na karanta su shi yasa mutum ya yi tambaya kana iya kafa na ba kai bacci ba za ma interview ana zuwa kawai ce maka ah, malamin ina jin dai ba maliki ne ko ba maliki ne kwarai kuwa mune na maliki to ko menene nan babban ɗalibin nan nasa ibnul qasim sai shuru ibnul qasim ai an ce ibnul qasim ma yayi ba sai an kira sunan ba <laughs> malamin bai kunci tambayan ba daga nan ne to Allah ya gafarta wanda sai an je ba ai ba komai kan ai an san an sani an san an sani ke ka duk nan ba dauke ka dama na Allah Allah za zarge jama'a sai isa tambaya sai neman tsari wanda zai zo ya zauna ce duk ku tambayin hmm, bai san tambaya ne ba bai ma san addini ba ce ku tambaye ni ne matsalolin duniya duk duniya mai tambaya ya zo شيخ يا zauna kan كجرا شيخ ka قلت لمالك رحمه الله من أي جوانب السرير أحمل الميت دقا والنجيف مكرازا تقممتي وبأي ذلك عبده قال ليس في ذلك شيء موقت باب وني أبو تكبيمي دا أكا اهمل من حيث شئت تقوى انا كدوكا ان شئت من قدام وان شئت من وراء وان شئت اهمل بعض الجوانب كو انا كما ودع بعضها ودع بعضها كبصاشي وان شئت فحمل انت قدام ما جنازه قبائلك اوكا وان شئت فقط ka bari wani zai ɗauka wara'aituhu na ganshi yara annal ladhi yadhkurun na abubuwan da mutane ke bazawa fihi yabda bil yamini za a fara ta dama kala ibn wahab an harith bin nabuhan an al mansur an ubaidata bastati bastafu عن أبي أبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال احمل الجنازة من جوانبها الأربع أوكي جاوا فقنغلوا لن سبودا خذوا لنا كوتا غبا كوتا بايا كوتا داما كوتا هبو فإنها السنة ثم شئت فتطوع in shi ita fata tsawwa? in ka ga dama ka taimaka da tsauka ko in shi ita fata fil mashi amamal janazati wa sabaqiha ila al maqbarati tafiya a gaban janaza da kuma rigan janazan makabartan ba laifi kada mai tafiya ba da gama ba zai fi bin yanke zai fi sauri zai fi menene mutum yana bin gaban yana gaban janaza kuma haka dabi'a mai rakiya ba ai قال وقال مالك رحمه الله المشي أمام الجنازة هو السنة كفيا دبن جنازة شين سنة قال وقال مالك رحمه الله ولا بأس أن يسبق الرجل الجنازة بالي في متن يرجى جنازة ثم يقعد كما إن يجي رونا ينتظرها حتى تلحقه suna da dan ba za a ce ya tsaya a tsaye na lalle ya tsaya sai dai in shi ya yake son tsayuwarsa kan malikun eh ba an gama sallah an aka tafi kasan nukun nukun daukanta a je a tsora a taso a da mutum da iya wucewa عن يعني ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة النبي نعيم فيها قبل جنازة والخلفاء تحلفوا فيما كلهم أينهم يعني دكان سنة آه، يمشي آه، إيه، دكان سو majarra مجرى أنا tafiya da su أبو بكر وعمر وعثمان بن عمر رضي الله عنهم قال ابن الشهاب من أخطأ السنة وندي كل سنة أنهم المشي خلف الجنازة من خطأ السنة كي لكن كل سنة كفية خلف الجنازة أبايا جنازة مالك وين أتي محمد بن المنكدري عن ربيعة بن عبد الله بن الهديل آه، التيمي أخبره أنه رأى عمر يا عمر آه، بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس جنا وشيك بمتاني أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جهش ابنة جهش ما تمايكي زوج النبي صلى الله عليه وسلم مالك yana cewa an hishami عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة بن تبقى بابانا دتي أو تقاوى دقتكين قاوكي إلا أمامها عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها kala sun maya atil baƙi ya zo baƙi fa ya ce da su hatta ya murhu alaihi har su zo su same shi to